رحمه الله تعالى قوله وبناؤها لبنات من ذهب وأخ mutum ɗaya leko ya leko din ma lekowa ba kansa fa subhanallahi alazim yace rawal imamu ahmad fi masnadihi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا ko قلوبنا إذا مكذنك زكاة zukatanmu sai su lagwaigwaice mai وكنا من أهل الآخرة سيمو زمو مناسكين باين الله اللاهرة وإذا فارقنا إبدا مكتاشي دقا إندا أعجبتنا الدنيا دنيا هي تبرجمو ميش أورتا وشممنا النساء مكشنشني ما تمو tunda za ka zo ka tadda matarsa zai zo ya samu matarsa tana ƙanshi wannan mu wata kwana ce imma kwanan halaka ko kuma kwanan gyaruwa Yau da ya koyaushe za ka je ka samu matsanmu kuma sai gyaran Allah matan iska ne kila ce su ne kullum tsaf sab kilati fes fes suke suna hidima wa jikinsu suna hidima wa gashinsu amma mata aure ba ruwanta sai ta zauna dukun dukun muzo muzo burkutu burkutu lokacin da take neman miji ne za ta yi fesfes amma tana gama samu ko lokacin ma ƙarshen da zaka je ka tada rabi da rabi ne rashin kullum mutum da sai je faɗa ta masu sahabban maza Allah ya taimake su zina za ta yi sauƙi a zamanin su za ta yi sauƙi babu ta sosai galiba ne bayi ke sai ce to idan muka zauna da zukatan mu sai sun ce amma kaga in muka fita duniya sai ta ba mu sha'awa ba ainihin mu shunshuni matanmu da ‘ya'yayenmu kowane ɗanka kowace ‘yarka daga ka je kanshi take kala lau ba kaito. fi kulli halin da za ku zauna durin da kuka shiga alal halin lafi, antum alaiha indi akan halin da kuke kasancewa a wurina la sahafatkumul mala'ikatu bi akuffikum mala'iku da sun yi hannu da ku da kafunanku mala'ika da zai ce maka assalamu alaikum ka mala'ika ne ka ba shi hannu to amma sa'atan wasa yanzu za ka yi karatu anji maganka kana dariya yanzu kana kuka nan anji maka kama dariya wala kun fi buyutikum mala'iku da dai sun dinga kamu ku ziyara gidajenku walau lam tuzunibu da ba ku yi zunubi ba ba ku zama masu yin zunubi ba laja Allahu bi qaumin yuznibuna da Allah ya zo da mutane masu zunubi ainihin kai ya gafira lahum don yi musu gafara Idan irin wannan hadisi na ke ta ba a karanta wa jahilai tunda wani nan ana karantawa mutanen da tsoro ya ishe shi suka kai suna neman su da ibada ba saboda ke kai aljannan nan ni dai na haƙura ba za ta samu ba saboda na yi na kafa na taso na kafa na tashi da kafa ni ne ni fuke ne ni ina akwai abin da ya fi munafunci ba na ma fi shi saka ce ai wannan abun alheri ne ta haka nan Allah ya ɗabi'ar ɗan adam tsaka tsaki tuba don wannan tuba an halice ku ne kun yi wannan zubin ne an sa ku yi don ku tuba don ku dinga tuba ana gafarta muku to idan ka je ka karanta wa jahilai bar gani mutane suna fahimta yanzu nake fahimta ashe karatun da nake ba a gane komai yan wa'inda suke gane wa yan tsiraru suke fahimtan komai ake cewa in suka tashi za ka ga irin hukuncin da za a dinga hukuntawa cikin gari shi yasa dole irin wannan ilimi sai ka bashi ba a karanta shi sai dai a makaranta irin nan to in ka ga littafi ne kowa da da shi amma nasiha ha bai kamata ta kawo shi kai ya gfira lahu قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ma uha. ba mu labarin aljanna wai yaya ta, menene gininta kala labinatun min zahabin wa labinatun min fiddati ginin zai yi kyau da na karatun ce to ya kamata ko da ko da ke ba ina ga aikin masu fenti ne ko aikin android ne ina ga aikin android ne su rana gini su yi wannan kalan zinariya bulok ɗaya wannan kalan azurfa wannan haka su yi katanga haka kaga ya za ta kasance ina ga yan duroi ne ba yan fenti ne ba su ma za su yi amma za su wahala tunda ba a yi harka su ne ba da duk da dai suna fitarwa to amma ya yi musu tsanani amma wanda ba ya komai aikinsa zane ne kawai zai iya zanawa na samu alƙalami mai kyau a yaka a zana a fitar da zanen zai yi kyau tun min firdati wa miladuha ƙasa ciki ko taɓan ciki abin da ake kwaɓa shi a ciki ɗin nan miladun almis turare ne jan ka je ka samu kwatan kwatocin ciki ko taɓan ciki albiski ne Wa wasa ba'uha yashin ciki allu'lu'u wal yaqutu wa turabuha kasan cikinta kuma azzafaran kalansa kaman zafaran man yadkhuluha yan'am wanda ya shiga cikin aljanna kai zai nimtu wannan ba sai an faɗi ba mutum ya shiga ma dai kawai fala yi asa. wa yakhludu wala yamutu zai dawwama nan ba mutuwa la tabala buhu. kayansa ba zai tsufa ba ba zai tsufa ba kaga dubi dubi wannan wani ya ƙoƙe, ya ƙoƙe. wani aka ce sai a duba a cikinmu a cikinmu waye wanda sai koke ha ka ji tsoron Allah sabo ne ba wannan yadi ne dinki ne eh? fari ba eh fari ya shi ganin mai kauri ne ba ganin ziki mai tsada ce yadin asalin wannan rigan ita ce kuke yin shar da ita Naka yanzu da za a cire ta a baka sai ka kawata da yayya ka ta mayar da ita maka irin rigan zamani. Hmm? Abin da ya za ga kafa an ya koyi ta sai dan za a je kafa ba a fa. Shi kuma wancan tsohon a bar masa ita haka ya samu ya sa. ولا يفنى شبابه تو to اي وانا دي باجا شبابون ba ja وروى أبو بكر بن مردويه من حديث الحسن عن ابن عمر قال سئل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال من يدخل الجنة يحيا لا يموت وينعم ولا ي... لا ييأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه قيل يا رسول الله كيف بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاتها مثل قبان داوني آه إيه دستياني شيء قبلي هفا لدينا تب من فدة ولا وملاتها نسك أظفر وعصباؤها اللؤلؤ يا شنكنا والياقوت وترابها الزعفرات تو يا إسر Mm-hmm.